Mahimmancin sallar Ista a wajen mabiya addinin Kirista ya sa majami'u ke cikar da ba kasafai ake ganin irinta ba sai a irin wannan lokaci na nuna farin cikin tashin annabi Isa bayan mutuwar kwanaki uku. Taron wanda a yayinsa Kiristoci kan yi sujada a ranar Lahadi lokaci ne na lullunka addu'o'i. Malama Elizabeth Zakari Barau da ke jihar Tawa na daga cikin masu zumuɗin zuwan wannan rana. Rana ce babba mai mahimmanci. a gare mu mu Kirista. Saboda yau rana ce da muke tuni na mutuwa da na tashin Yesu almasihu mai cetonmu. Ita ce sallah babba a gare mu, ita ce lokacin da Yesu almasihu ya zubta da jininsa ya sha wahala saboda zunubai na zunubanki zunubanka. muna tuni da wannan rana. Bayan majami'u Kiristoci kan gayyatar danginsu da abokan zama a albarkacin wannan sallah domin karfafa dankon zumunta ba tare da la'akari da bambancin addini ba. Malam Yahaya Nomau ya yaba da irin wannan halayya. Idan hali ya yiwu idan dama ya bada kowane irin abu muka da shi muka kashe a wannan rana ba ya zama abin bakin ciki a gare mu abin murna ne saboda shugabanmu ya mutu ya tashi muna so mu raba tare da sauran 'yan uwa duka baki ɗaya a cikin wannan lokaci kuma da kuke azumi Allah ya bayyana alherinsa zuwa gare ku. Da yake 'yan magana na cewa sallah wasan ɗaya rana uwaye mata na gargaɗin takwarorinsu da su yi aiki da ɗan abin da ya sauka a yayin wannan biki. Idan muna da halin sayan sabon kaya na sallah sai mu saye musa. idan ba hali kuma sai mu wanke wanda gare mu musa ubangiji zuciya yake kallo ba shiki ba tunda wannan shiki wata rana wucewa zai za mu mutu kuma ƙasa ce kenan abin da yake da kyau mu gyara zuciyar mu zama masu tsarki a zuciya kuma na mora wannan sarrafi yana yi ma 'yan uwa kirista duk inda suke a faɗin duniya barka da sallah pak ko Easter. A jiya Juma'a da ake yi wa lakabin Good Friday ko kuma Vendredi Saint a Faransance, a nan nishar Kiristoci sun cika dare suna addu'o'i kamar yadda aka saba idan ranar da ke daidai da mutuwar Annabi Isa ta zagayo. Sun kuma yi amfani da wannan dama domin yi wa ƙasa da makwabtanta addu'o'in neman mafitar matsalolin tsaron da ake fama da su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.